أبو زكريا يحيى بن شرف النووي اللاجئ أنفذ رحمة يوزام تاشي الحديث السابع عشر حديثي نشافكم يتي عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته daga abu ya ala shaddad dan aus Allah ya kara mai yadda yace annabi sallam ya ce hakika Allah ya rubuta kyautayi akan komai dan haka idan za ku yi kisa ku kyautata kisa idan za ku yanka ku kyautata yanka ɗayan ku ya waka wukarsa kuma ya hutar da abin yankansa shaddad dan aus shine shaddad dan aus dan sabit al-ansari an najari alkunyarsa abu ya'la wasu kuma suna kiransa abu abdurrahman almadani dan dan uwan hassanu dan sabit ne sha'irun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, shaddad hadisinsa yana alkutubu sitta baki daya bukhari muslim abu dawud nasai tirmidhi ibn majah ya rasu kafin shekara ta hamsin bayan hijira wasu kuma cikin malamai suna cewa a'a ya rasu ne bayan shekara ta 60 afwan shekara ta 60 ba 50 ba ba da hijiratin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya cikin manya-manyan sahabbai kuma ya sauka albaitul muqaddas ɗansa ya riwaya daga gare shi ya'la da abu idris al-khawlani da abu asma al rahbi da abu al-ash'as al-sanani da da daga cikin magabata Allah ta'ala ya kara masa yadda al'imamun nawawi yake cewa dangane da matsayin wannan hadisi yake cewa hadisi ne cikin hadisan da sun tattare ƙa'idojin musulunci domin hadisin a gamamman bayaninsa umuminsa yana tabbatar da cewa an shar'anta kyautatawa a cikin komai to ka duba mana har ma abin da ya shafi kisa an ce a kyautata shi da kuma yanka to ka gamin babi aula abinda ba wannan ba don haka al'imamun nawawi rahimahullah ta'ala ya dace wurin zaɓar wannan hadisin ya sanya shi a cikin al'arba'un ɗin kenan duk wata magana an shar'anta maka ka yi ihsani a ta haka na duk wani aiki an shar'anta maka ka yi ihsani a ciki to faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce inna allaha kataba al-ihsan lafazin kitaba ya dullu ala yana nufin cewa dole ne farilla ne wanda wannan shine mazhabin aksarul fuqaha da usuliyi mun gane wannan misali fadin Allah da yake inna salata kanat ala almu'minina kitaban yace kitaban mawquta ya ayyuhal ladhina amanu sai yace kutiba alaykumus siyam dan haka wannan su wannan shine nadayir din Allah jalla wa ala yace kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli yace kuma wala qad katabna fi zabur da haka wannan da shine ma malamai suka yi suke cewa to ihsani wajibi ne kuma uwa uba ga ayar nan ta suratul nahl da Allah jalla wa ala yace inna Allah yamuru bil adli wal ihsan kuma yace wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin to abin tambayar shine me ihsani me kyautatawa ihsani masdari ne na ahsana yuhsinu ihsanan idan yazo da wani amfani ya sadar da shi ga wasu kuma ihsanin nan akwai wanda yake jinsinsa asali wajibi ne kamar kyautata wa iyaye da 'yan uwa da abin da zai zama da gwargwadonsa ne mutum zai zama ya amsa sunan kyautatawa ɗin kuma ya sada zumunci da kuma irin kyautatawa baƙo da makwabci wanda muka yi bayani a hadisin baya kaga wannan duk wajibi ne a cikin ihsani kuma ana samun na mustahabbi kamar sadaka ta tatawwi kamar yadda ihsan yana zuwa da ma'anar kyautatawa bi ma'anar itqan wanda wannan itqan da ijada akwai abin da yake wajibi ne a zahiri akwai abin da yake wajibi ne a batini wa to mu tattauna matsalar al-ihsanu fil qatl ta yaya za a kyautata yayin kisa Alisalam ya ce fa'iza ƙataltun fa'ahsun rukitla, idan za ku kisa ku kyautata kisa. Walƙitla wa zibha duka sun zo wato ismul hai'a ne ma'ana ku kyautata sigar yadda za ku yi kisan ku kyautata sigar yadda za ku yanka ma'ana ana nufin cewa a gaggauta salwantar da ran domin shi wanda ake salwantar da ran nasa ko abin ko dabbar a hutar da shi shi yasa kaga a musulunci a masayil na hudud mafi mafi gaggawar hanya ta gusar da rai yayin da haddi ya kama za a yi kisasi to sai amfani da mai takobi ga yawa jini na wuce to shi yasa yana daga cikin ihsani zamu ga shari'a ta hana mu yin musla a yiwa ta mutum da za a caccanja kamanninsa kamar yadda yazo a hadisin Sayyidina Abdullah abdullahi Zaid daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya manzo sallallahu alaihi sallam ya hana wato fashi ya hana kuma musla wanda wannan hadisin yana cikin al bukhari to shine ma har malamai suke cewa idan abin a ce aka samu wani dan ta'adda ya zo yi musla to shi in an tashi mai kisasi za a yi mai musla ko ko ba za a yi masa musla ba wanda wannan mahallu khilaf ne tsakanin malamai wasu daga cikin magabata suna ganin za a yi mai musla. ai abin da kai shi za a yi maka wanda wannan shine kaulin Al'imamu Malik da Al'imamu Shafi'i da kuma mashhurun mazhabar Imam Ahmad al'imam ibn hazm yana faɗa cin al-muhalla yake cewa duk wanda ya kashe wani mumini da gangan a gidan musulunci ko kuma a gidan kafirci kuma ya san musulmi ne to waliyin wanda aka kashe din yana da zaɓi in ya so ya kashe shi gwargwadon yadda aka kashe mai ɗan uwa misali dukansa ya mutu shi ma ta dukansa har ya mutu ko kuma wullo shi ta wani wuri ko wani abu ya zuba mai ko wani tsad da shi ma'ana kaga shi ma yana ganin cewa eh, za a iya yin musula ɗin sannan kuma ya kawo dalilai da suke tabbatar da haka So, ‘yan kwa masu albarka abin da ya shafi shi kuma kyautatawa wurin yanka wannan abin da ya shafi layya kenan da kuma yanka na yau da kullum to shi ma ba a so a yi shi a yanayi mara kyau irin yanayin da za mu ga ana yi a cikin kwata da sauransu a zo ana yanka dabba ana wahal da ita a'a a yi amfani da alar da take da matukar kaifi wadda nan da nan za ta zubar da jinin kamar yadda kuma a yi ƙoƙari duka wannan 'yan jijiyoyin wanda da su ne rayuwar dabba take bi izamto an koya an yanke su mana yankan ma iyawa ne kenan ba kowa nagara za a ba ba a ce zo ka yi mana yanka ije ta dadara rawuka. Karshe ya azabtar da dabbar koma koma ta tashi ta gudu ƙarshe ta mutu bayan kan ne ya kashe ta da sauransu sannan kuma izamto an ambaci Allah jalla wa'ala gabanin ayyankan ko tunda Allah yana cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar Allah alayhi wa innahu lafisq ko sannan kuma zamu ga cewa yana daga cikin abinda Allah jalla wa ala ya shar'anta karkashin yanka din cewa idan aka yi yanka din to wannan shine yake me a halatta a ci yankan aka ambaci sunan Allah kuma ya to wanda yanka musulmi ne akhiri ko kuma a'a yaro ne amma mumayyazi ko inda Allah ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum sannan kuma kada a zo gaban ita dabbar da za a yankan a ce a gabanta za a dinga wasawa don su ma suna da hankali irin nasu ya tabbata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani ga wannan kamar yadda Mala Albani ya kawo wani hadisi cikin as silsila sahiha Annabi sallam yayi wa wani inkari da ya ga ya haka yace kana so ka kashe ta sau biyu me zai hana ba za ka boye wukarka ba ba kakka kakka me zai hana yayin da zaka wasa wukarka sai bayan ka kwantar da ita tukunna da haka yana daga cikin ihsan shine izamto cewa kada a wuce kuma wato makaɗi da rawa wurin yanke kan wani zaka ganye tashi yankewa har sai kan ya biyo hannunsa kaga wannan shi ma ya munana yan uwa masu albarka wannan hadisi yana da fa'idoji da dama daga ciki shine hadisin yana tarbiyantar da mu akan tausayi da jin kai da sassautawa yayin zartar da wani hukunci musulunci ya rigayi dukkanin wata da'awa wadda za ta zo tana cewa ai tausayi waye waye musulunci ya rigayi kowa a wannan shi yasa kaga turawan yamma da suke ta riya suke ta waƙe-waƙen cewa suna tausayi amma kuma aikace sai kaga zalincin su irin zaluncin da suka wa dan adam dan adam ba zai taba yafe musu kamar yadda fa'ida ta biyu hadisin yana hana mu yin musla da dan adam ko da dabba da dukkanin wata hanya daga cikin hanyoyi sannan kuma fa'ida ta uku wato addinin namu yana nuna maka yadda wato yadda aka shar'anta a kyautata wa dabba domin babu aula a kyautata wa mutum to shi yasa waɗanda suke janyo wa mutane wa halhalu babu shakka sun taɓe in ba su nemi wato yafiyar waɗanda suka janyo wa abin nan ɗin matsalar ba sai mu je hadisi الحديث الثامن عشر حديث نقوم شاتكس يتي عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي abu zarrin al-ghifari abu zarrin al-ghifari shine jundub dan junada da shi da shi da abi abdurrahman mu'az bin jabal suka rawaito wannan hadisi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace ittaqillaha haythu ma kunta kaji tsoron Allah a duk inda kake wa atbi'i sayyi'ata al-hasana idan kai mummuna to ka biye mata da kyakkyawan aiki tamhuha wannan kyakkyawar za ta shafe mummunan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kuma kai wa mutane mu'amala da kyakkyawar mu'amala hadisin al-Imam Tirmidhi kenan muna da tarjamar sahabbai guda biyu sahabin farko shine Jundub dan Junada sunansa Abu Zar eh, alkunyarsa Abu Zar al-Ghifari sunansa Jundub dan Junada bisa zance mafi rinjaye sahabi ne kuma hadisansa suna cikin al-kutub sittah kuma ya rasu shekara ta talatin da biyu a wani gari da ake kiransa rabada a wani gari da ake kiransa rabada yana cikin ɗaya daga cikin na farko-farkon shiga musulunci ahadu sabiqin al-awwalin suna cikin zababbi zababbu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin al zahabi ya kawo cikin tarjumar sa asiyar cewa kana khamisa khamsatin fil Islam ɗayan mutum biyar na farko da suka fara musulunta to kaga kenan yana cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin kuma yana cikin fitattun masu bada fatawa a lokacin khalifancin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar da sayyidina Uthman Allah ta'ala ya kara masa yadda amma dangane da sayyidina Mu'az dan Jabal radiyallahu anhu wa arda to shine Mu'az ibn Jabal ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sahabbai tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi sayyidina mu'az sunan babansa jabal sunan kakansa amr dan aus dan aiz dan adi dan ka'ab dan amr al-ansari al-khazraji alkunyarsa abu abdulrahman almadani ya rasu a sham shekara ta goma sha takwas bayan hijira annabi sallallahu hadisansa suna cikin alkutubi sita baki daya yana cikin fitattun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ko malaman kuma sannan masu fatawarsu a baya mun kakkaranta irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi garin Yaman a matsayinsa na mai fatawa mahaifiyarsa sunanta Hind yar Sahal daga Bani Rifa'a kuma ah, suna da alaka da Juhaina dan haka zaka iya cewa ah, Ar-Rifa'i Al-Juhani radiyallahu anhu wa ardahu ya halacci bai'atul aqaba radiyallahu anhu wa ardahu to sai hadisin wannan hadisin yana yin kira zuwa ga tsoron Allah domin tsoron Allah shine mai wato ƙololuwan lamari a cikin musulunci Shi ne tushen dukkanin wani alkhairi da wata falala kamar yadda tsoron Allah ya zamto ne wasiyar Allah da ɗaɗɗiya ga mutanen farko da na ƙarshe kamar yadda kuma hadisin yake ɗora al'umma a kai. kyawawan ɗabi'u cewa su ne makura na birgewa cewa alamun addininka ya samu nagarta to a ga nagarta da kubuta a ganka da kyakkyawan hali Da haka kyawawan ɗabi'u dalilai ne da suke sake ƙulla danƙon zumunci suke daɗa ƙarfi tsakanin al'umma da yaɗa kuma soyayya kamar yadda kuma kyawawan ɗabi'u suna janyo kusaci ga Allah jalla wa'ala da samun ɗaukaka a wurinsa wannan wasiya ce mai girma manzan Allah sallallahu alaihi wa yake yi ga sahabbai ga al'umma baki ɗaya, wadda Allah jalla wa'ala ya rigaye shi yinta don ya ce wala qad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an hakika mun yi wasici ga waɗanda suke aka ba su littafi mazowa littafi waɗanda suka gabace ku da kuma kukanku ku ji tsoron Allah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai fara hudubobinsa yana farawa da umarni da tsoron Allah da tunatar da mutane in ka karanto khutbatul haja zamu ji daga ciki yana karanto ayoyin da suka yi umarni da taqwa irin su ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun irin su ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إرث يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تو ƴan uwa abin tambaya shine me takawa التقوى أنا نفهم aka ce attaqwa ya riƙi wani shamaki wanda zai ba shi kariya ko ya hana shi faɗawa wani abu ko wani abu ya same shi ko duk wani abu da yake tsoro ibn rajab ya yi tarifin taɓawar ubangiji da cewa bawa ya sanya tsakaninsa da abin da yake tsoro na fushin Allah jalla Ala da ukubarsa ya sanya wani shamaki wanda zai hana shi faɗawa cikin wannan malam ya ce shi ne ka aiwatar da ɗa'ar Allah kuma ka nisanci saɓan Allah za mu ga magabata suna da bayanai mabambanta wurin ƙoƙarin fashin bakin takawa misali wasu daga cikinsu za ka ji sun ce an yi ta'a fala yu'sa a yi wa Allah da ka a saba mai wa yudkar falayunsa. a tana shi ka amince shi wa yushkar wala yukfar a gode masa ka a butulce masa kaga wannan duk fashin baki ne da wani bangare na takawa din don haka kenan sai mu ce yana cikin takawar Allah takawar ubangiji mutum ya aiwatar da duk abin da aka wajabta mai ya nisanci duk abin da aka haramta mai wannan takawar 'yan uwa ba mustahabbi bace ba mandubi bace wajibi ne kowannen musu sai yayi takawa daidai iyawarsa don kuma yana cikin yin takawa shine aiwatar da duk abin da yake mustahabbi ne da kuma barin abin da yake makruhi to ƙarshe idan ka aiwatar da wannan shine ka samu haƙiƙanin takawa Allah jalla wa ala yana cewa zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin to Qur'ani shiriya ne ga masu tsoron Allah kai ka ce an tambaye Allah su waye masu tsoron Allah sai ya ce allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah su ne wanda suke tsaye da sallah su ne wanda suke eh, imani da ghaibu suke tsaye da sallah kuma suna ciyarwa daga abin da muka azurta su kuma su ne waɗanda suke imani da abin da aka saukar maka na daga Alƙur'ani da kuma abin da aka saukar gabanin ka na littattafai kuma tabbas su masu sakankancewa ne da lahira kaga wannan wani bangare ne na me bayani akan taqwa in ka so ka ƙara sai ka ce ana raba taqwa zuwa ga Allah sai a ce taqwallah tsoron Allah kamar yadda Allah yace wattaqullaha allazi ilayhi tuhsharun kamar yadda Allah yace wattaqu ya ayyuhal ladina amin taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha kinan sai ya zama cewa duk inda aka raba taqwa ila Allah to ana nufin cewa me mutun ya kiyayi wato fushin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma azabarsa a duniya da lahira. Lallai Allah jalla wa'ala shi ne ya mafi cancanta wanda za a tsorata, mafi cancanta wanda kwarjininsa ya kamata ya cika idanunmu da zukatanmu yadda za mu dinga ganin girmansa. Shi sa Allah ya ce, Huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira. Kamar yadda wani zubin za ka ga sai a raba taƙawa zuwa ga azabar Allah. ko kuma a wutar Allah ko uqubarsa misali wattaqun nar allati u'iddat lil muttaqin lil kafirin a'udhu billah wattaqun ku yi takawar wutar da ku ji tsoron wutar da aka tanade ta ga kafirin ko kuma yace fattaqun Naron allati wa an-nas wal hijara ko kuma wattaqu turja'u turja'una fi idan ba wannan duka yana nuna maka sabgata ƙawa babban lamari ne bai kamata mutum ya sakaci ba wurin takawa din nan da yawan mu zaka ji idan wani ya ce mana ka ji tsoron Allah sai mutum ya kamar an masa ba daidai ba babu abu na kalma ta alkhairi wasiya ta alkhairi da zaka ga mutum sama da kace mai ji tsoron Allah yan uwa ta wannan zamu ga tana da falala da daraja ta da matsayi a cikin addinin musulunci kaga ya ishe ka matsayin takawa barin faɗi ah, falala ta takawa guda bakwai falala ta ɗaya babu wanda zai ci gajiyar aljanna sai mai tsoron Allah domin Allah jalla wa ala yana cewa tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya falala ta biyu takawa ita take janyowa mutum ya rabauta da soyayyar Allah Allah jalla wa ala yana cewa bal bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin yan uwa masu albarka kuna biye da ni in mutum falala ta uku takawar ubangiji ita take janyo Allah ya bubbuɗe wa mutum ƙofofin albarkarsa a sammai da ƙasai Allah jalla wa ala yana cewa walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard falala ta hudu Allah jalla wa ala yana tabbatar da cewa duk bawa idan ya takawa to ma'iyyar Allah za ta kasance tare da shi mana kulawar Allah jalla wa ala za ta kasance tare da shi inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun falala ta biyar duk wanda ya takawa Allah zai sauƙaƙe mai al'amuransa a duniya da lahira wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra falala ta shida tsoron takawa shine mafi alkhairin guziri da bawa zai zai zai ya tanada a duniya da lahira Allah jalla wa ala yana cewa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa falala ta bakwai kikkiawan ƙarshe a duniya da lahira yana ga masu takawa Allah jalla wa ala yana cewa wal aqibatu lil muttaqin yan uwa masu albarka tunda mun yi magana akan takwan nan sai mu ce akwai lokutan da takawar ta fi tasiri shine takawar da mutum zai a bayyane wani zubin a boye wani zubin ta fi tasiri akan takawar da mutum zai a bayyane ka bar wanda hadisin da yace ittaqillah haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake ma'ana koda a inda kake ba wanda ya san ka koda inda kake ta'asar da zaka yi ba wanda zai gari. to ka ji tsoron Allah akwai Allah shi yana ganin ka kamar yadda kuma aka shar'anta maka ka ji tsoron Allah a inda mutane suke ganin ka ka kiyaye ayyukanka ka tabbatar ka auna su da ma'aunin shari'a haka na maganganunka domin me inna Allah kana alim inna Allah kana alaikum khabira inna Allah kana alaikum raqiba Allah yana kula da ku al-Imam Ibn Kathir yace wa hadha irshadun wa amrun bi muraqabati ar-raqib wannan nusarwa ne cewa da umarni cewa ka kiyaye domin akwai mai kula da kai dan haka kayi daidai ɗan uwa masu albarka hakika rashin kula da cewa Allah jalla wa ala yana kula da mu a halin da muka samu kanmu mu kaɗai, to wannan yana haifar mana da me rashin lafiyar zuciya kuma wannan ɗabi'ar munafukai ce idan suna in suna tare da Allah in suna tare da mutane za su kyautata amma da zarar babu mutane a kusa da su sai su munana shi yasa Allah jalla wa ala ya musu inkarin irin wannan mummunar ta'ada yace yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah sune wa mutane boye boyen miyagun ayyuka amma ba sa ɓoye-ɓoyen miyagun ayyuka ga Allah jalla wa'ala wa huwa ma'ahum yi, yubayyituna ma la yarda min al-qawl shi yasa wasu daga cikin magabata suke cewa ka kiyaye Allah yayin da kai kadai kake daga kai sai shi ka kiyaye Allah jalla wa'ala shine ma malamai suke magana akan zunubul khalawat wato zunuban da muke yi idan muna ɓoye daga mu sai Allah wallahi wannan babi ne wanda ba na cire kaina ‘yan uwa masu albarka mu kiyaye Allah mu tsoraci Allah mu ta roƙon ta istighfari mu nemi ya ba mu taƙawa yadda muke bayyana wa mutane tsoron Allah tsakaninmu da shi ma zama haka ne domin ‘yan aljanna sifar su shine mai allazi na rabbahum bil ghaibi wa hum min sa'ati mushrikun suna tsoron Allah a boye wanda daga su sai shi munafukai idan suna tare da mutane suna yin daidai amma idan daga su sai ubangiji sai su abin da suka ga dama Allah jalla wa ala baya goyen bayan irin wannan baya yadda da shi to cewa da bayyane da boye ka ta daidaita a tare da kai to wannan shi yake nuna nagartaka shi yake nuna cewa kai na Allah ne amma idan idan ya zanto aka ne to babu shakka akwai hadari matuƙa da gaske a ah, zamu ga hadisin a gaba ta gaba yayin magana akan wato kyawawan ayyukan da aka biye musu idan mutum ya mummunan aiki kuma sai ya biye wannan wato mummunan aikin da kyakkyawa to wannan yana cikin abin da zai wato zai kankare masa zunubi wanda wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin kafara kamar yadda muka sani shi yasa Allah jalla wa ala cikin alqur'ani yace wa aqimis salata tarafay an-nahari wa zulafan min al-layli sai yace innal hasanati yuzhibna sayyi'ati lallai kyawawan ayyuka suna tafi da munana kuma ya zo a cikin tafsiri cewa sababin nuzul na wannan ayar kamar yadda sayyidina Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito cewa wani daga cikin mutane ya je ya sumbanci wata mata sai ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin damuwa ya bashi labari sai Allah jalla wa ala ya saukar da wannan ayar shi yasa wannan ayar ba ta saba ce kadai ta al'umma ce baki ɗaya. mai tsoron Allah duk sanda ya ba daidai ba to sai kuma kaga ya biyo yana cikin damuwa yana istighfari da haka ƴan uwa mu kiyayi kanmu a abin da ya shafi zunuban da muke keɓanta daga mu sai Allah lalle Allah jalla wa ala yana tare da mu yana ji kuma yana gani to amma me ake nufi da cewa kya kyakkyawan aiki yana goge mummuna malamai sun yi bayanai kamar biyu bayani na farko shine wasu daga cikin magabata suka ce ana nufin nan kyakkyawa ana nufin tuba don haka kenan kamar faɗin Allah jalla wa'ala da yace inna tawbatu 'ala Allah lillazina ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu 'alayhim wa kana Allahu 'aliman hakima da kuma inda Allah jalla wa'ala ce illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat dan haka sai suka ce zahirin wannan dalilan suna nuna cewa duk wanda ya tuba na kwarai to ai Allah jalla wa zai canja masa mummunan aikin ya koma kyakkyawa wanda wannan ita ce fahimtar jumhurin malamai ah, kamar ma ibnu abdulbar yana ƙoƙarin ya ce ma wannan ijma'i ne to sai dai za mu ga cewa waɗanda suka saba jumhurin malamai na cewa a'a kawai ordinarily kowane irin kyakkyawan aiki in ka biye mai da bayan mummuna to yana cikin abin da Allah jalla wa zai karba a wurinka shine Eh, wato suna ganin cewa kawai eh, abinda ake nufi shine wato alhassana anan a min tauba a min at-tauba wanda wannan shi ma za a iya samun dalili a kai. misali faɗin Allah jalla wa'ala da yake aqimis aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al sai yace innal hasanati yuzhibna sayiat kaga ai sallah kafara ce kaga alwala kafara ce duka wayannan suna janyo kankarewar laifuffuka gashi kuma Alif Salam yana cewa shin bana nusar da ku abin da Allah yake kankar zunubi da shi ba ya ɗaga daraja da shi sahabbai suka ce bala ya rasulullah Salam ya ce ku dinga cuccuɗa alwala ku yi cikakkiyar alwala da cuccuɗawa yadda ta dace a lokacin da ake ɗari jiki baya so ya taɓa ruwan sanyi da kuma yawaita kai kawo zuwa ga sallah a masallaci da kuma tsumayin sallah bayan wata sallar wannan ai baɗi kenan wannan ai baɗi ne da kuma ka ɗauki kuma hadisan da kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ramadan zuwa ramadan kafara ce tsakanin kowanne daga cikin su idan aka nisanci zunubai haka na khamsu salawat duka dai wannan yana tabbatar maka da cewa aikin alkhairi shi akan kansa yana iya me yana iya zama kafara yan uwa masu albarka lokaci ya halin sanan zan da sa'aya sai a haduwa ta gaba insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh